اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون ya ku mutane ku bi littafin da aka saukar maku daga ubangijinku ku bi sunnar annabinku kada ku bi son zuciyar waɗanda kuke ganin waliye ne daga cikin shaidanu ko munanan malamai har ku riƙa ƙaunarsu ku bar abin da aka saukar muku saboda abin da zukatanku suka raya muku Hakika mutane kaɗan ne daga cikinku suke wa'azantuwa, don da kuna wa'azantuwa da ba ku zaɓi wani abu akan gaskiya ba, da kun bi abin da manzonku ya zo muku da shi, kun yi aiki da shi, kun bar abin da ba shi ba.